mu ji yaya lamarin yake a jam'iyyar APC shiru kake ji amma dai ba a so ganganu irin waɗanda ake yi a saman teburin mai shayi ko yana ake a wadancan mayan tabarmi da ake yi na firace firace a shashayin mutane gani suke yi kamar jam'iyyar APC ta yi lahoni domin ba ta da buƙatar shiga wannan zaɓe wasu na cewa tunanin jam'iyyar kila ba za a yi mata adalci ba shi yana ta shiga don haka ba ma za ta wahalar da yunƙurinta ba duk da haka aliyu ahmad latan kwamarar ne kuma honorable da ya ɗaya a cikin gwagwarmaya ta siyasa kuma a wannan karo kafin yau wata biyu Kudus ka suka gabata kaji ya shigo gida garin Gusau ya ta da kura irin ta siyasa cewa a yanzu ya yanka tikitin zama dan jam'iyyar APC kuma Shareki da nemi wannan kujera ta karamar jan Gusau idan gangar zaben ta buga gashi ta buga mun da shi a wannan teburi muka ce wani tsari yayi tun da jam'iyyarsa ta yi shiru wai ma ya lamari yake suna ga shiga takarar ko kuwa me ake ciki muna kira ga mutanenmu musamman mutanen jam'iyyar apc da mm. su ƙara hankuri mu mutane ne cikin jam'iyya masu biyayya masu kuma jira mu ji menene shi uwar jam'iyya ta aiwatar ko kuma ta hitar amma dai wannan abu kuma ba zai sa mu mu shiru ba jam'iyya mun neme su akan su hito su ba mu dama mu hito mu yi takara to har yanzu dai babu wani feedback amma dai mu still muna kira gare su saboda mu mun riga mun hito takara mun hito siyasa hmm. kuma lokaci ne yayi wannan na siyasa tunda ita gwamnatin jiha karkashin jagorancin gwamna Dauda Lawan dare ya ba da dama ga INEC ta jiha da ta tura takardu ga jam'iyyoyin siyasa su hito takarkari so mu mun ji shiru jam'iyyar mu ta APC bata ce mu fito takara ba so mu a wannan muke kira ga jam'iyyar APC mu shirye muke muke da mu fito mu yi takara babu gudu babu ja da baya kuma mu mun san mulki Allah shi ka ba da shi ba wai dan zaɓe yana onda jiha ba ai in za ku lura duk jihohin da an kai da wasu jam'iyyoyi sun shiga is ai da ka ci zaɓe ko ka faɗi zaɓe? wannan ne ne na zaɓe. so mu bu a ready mun shirya mu fito mu yi takara ko muna kira ga APC ta jihar Zamfara da ta National da su shiga su hito su ba mu dama dama mu zo mu yi takara mu matasa ne masu jini a jika kuma muna iya yin duk abun da aka yi na neman siyasa na neman takara na neman jama'a irin wani mutum mai cikin jam'iyya wai ya bamu kuɗi ko ya bamu support ko ya bamu wani abu ba ita siyasa an san jama'a ce so mu kuma alhamdulillah daidai gwargwado muna da irin jama'o'in mu kuma su mutanen mu radi suna jiran mu ko yaushe mu hito takara su mara muna baya mu ba mu da wani tsoro ko wani jin haufi na mu hito takara mu ci ko mu hito takara mu faɗi jam'iyyar pdp ba jam'iyya ce wadda ni personally nika tsoro ba a jihar zamfara kowa ya san tarihin jihar zamfara tun 99 apc ka mulki so bai kamata manya APC su yi shuru suna ganin ana irin wannan abu su ce ba za a shiga takara ba irin jami'ar APC jihar Zamfara da take da sanata Abdulaziz Yari irin babban minista ministan tsaro matawalle irin su Kabiru Marafa amma yau a ce wai APC ta koma baya tana hange ba ta iya shiga takara wannan mu gaskiya abun kunya ne ma ga jam'iyyar mu. Mm. so mu apc muna kira ga abdulaziz yari su sani suna da matasa irin mu jajirtacci babu abun da muka jin tsoro babu abun da muka ji mahauki muna kira da Allah don annabi gare su dauda da ya bada dama a hito a yi takara kuma kwana biyu sun ka rage mu muna kira gare su su ba mu dama su zo su hitar da kuɗin fom mu zo mu sayi fom ɗin mu mu faɗa mu al'umma. mu ni yanzu da na hito takarar chairman under chairmanship ɗina na gusa local government ina da dama da na tsaye da kansiloli gaba ɗaya na gusa local government waɗanda za mu zo mu saya musu fom under APC kuma mu hito mu yi kamfen tare da su ko mu shiga zaɓe tare da su jama'an muna nan su tsare muna ƙuri'unmu su tsare muna mutuncin mu mun shiga mu raka ƙuri'an mu tun daga matakin jiha kuri'a da matakin collections da mataki hannu zuwa ofishin INEC domin mu tabbatar da amuna adalci mu tabbatar da ƙuri'un da an ka zaɓe mu an kirga su ba mu da haufi ba mu da jin tsoro. Kana cewa ko da haufi amma abin da na zagaya a cikin garin ana faɗa cewa kamar ita jam'iyyar ifi tana tsoron ko ta shiga ba za a yi mata adalci ba. Ta sa kila take ga. Me ka sani game da wannan? Ito eh ai ita siyasa ta gaji adalci ta gaji rashin adalci ba za ka san za a ma adalci ba ko ba za a maka adalci ba sai ka shiga yanzu misali ɗaki na ruhe ba za ka ci wanga ɗakin da an ruhe ba abu kaza a ciki ne ai sai ka kwankwasa an ji wane ne an buɗe maka ka shiga sannan za ka ga abun da a cikin ɗaki to mu 'yan siyasa muke matasa kuma daidai gwargwado Allah ya ba ni da hangen nesa na tarayya da mun kai da manya na siyasa da kuma gado da mun kai na siyasa da iyayenmu mu ba za mu ce za a muna rashin adalci ba mu jihar zamfara da mun ka shiga siyasa kata'an mun shiga siyasa ne domin a taimaki al'umma so don ka shiga amma adalci wanda ya adalci Allah na nan zai biya shi akan adalcin da ya yi wanda ai shugaba bai yi adalci ba Allah na nan zai hukunta shi akan rashin adalcin da ya yi mu we are ready mu anshi hukunci kowane iri ne an amuna adalci mun gani mun sani in ba muna adalci ba mun gani mun sani ko muna da inda za mu je neman kukan mu domin a ba mu adalci yanzu akwai mataki za ku dauka ne ko akwai wani hakuri za a ba su mabiya eh muna ba mabiyan mu hankuri muna nan mun shirya tsaf yanzu haka ce amman na jam'iyya muna so mu yi magana da shi ne yana nan abu da shi kan shi ni kai na da mun kai karshe da su za mu shigo gusau mu shigo zamfara mu kira duk mutanen mu yan takarkarin kansiloli da sun hito da ciyamomi na kowace local government mu zo mu yi zama mu je headquarter din mu ta ta jam'iyya mu mun shirya Allah muka nema gare shi ko mun san Allah shi zai ba mu ko da mutum yana da shirin rashin adalci hmm. idan Allah ya ce lalle waɗannan mutane an ga kudurin su na kwarai saboda haka a taimake su ko da ba a musu adalci ba Allah na iya ba mu dama mu ci zabe saboda haka ita siyasa abu ne na jama'a to mu alhamdulillah muna da jama'an mu kuma muna kyautata zaton jama'a mu suna tare da mu ɗari bisa ɗari. Honorable Aliyu A. Ladan kenan kamar yadda aka san shi dan ɗakan sabon garin Gusau. Ya ina tabarin turbar demokradiyya ta tafi shi tawal ta firgidanka. Ya faɗi ra'ayinsa akan wannan zaɓe da kuma mamakin shi na irin yadda suka da manya-manya a jam'iyyar su APC waɗanda ta ko ina wayan su yayi kauri da kwanda. amma kuma suna neman su nuna kamar yin sanya akan irin wannan lamari irin su ne kamata ma su bada fatawar cewa a sani ita wasu siyasa ta gaji kwaduwa da samu adalci shan adalci shin me ake tsoro a fito tun da an yarda akwai jama'a a kara a kwafsa ya yarda da cewa su masu biyayya ne kuma kowane lokaci za a ji daga gare shi wani irin mataki za su ɗauka domin ganin an shiga wannan takara tare da su bayan sun samu damar ganawa da shugaban jam'iyyar apc na jihar zamfara wanda a halin yanzu dukan